وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغ وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da uku ne yau ku? uku ga watan hudu a Gregorian da biyu. don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai sule street a idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun yi jan farko a cikin wannan sura mai albarka a suratul waƙi'a kuma mun yi ta kawo ayoyin da suke da alaƙa da wannan farkon sura da Allah maɗaukacin sarki ya buɗe tare da bayanin malamai dangane da ma'anonin haka da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama gurgurdan iyawa to yau ma insha Allah ta'ala alrama zai sake jan waɗannan ayoyi za kuma mu ɗan ji kaɗan daga cikin ayoyin da suka tsoratar da mu dangane da wannan rana ta alkiyama da irin bala'in da zai faru a cikinta da kuma firgici da razani da al'umma za su shiga ciki a daidai wannan lokaci ta haka alaramma zai sake ja mana insha Allah zuwa inda muka tsaya jiya alaramma mai Allah ya ce الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطرة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فجعلت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما jiya cikin bayananmu mun yi bayani kan cewa ita wannan rana ta alkiyama rana ce wadda la mahalata babu makawa sai ta zo imaninka da ita da yardarka da ita baya canjawa daga abin da Allah ya tsara cewa zai yi ta haka rahin imaninka da rahin yardarka cewa za a yi ta baya hana ko baya rage karfin faruwarsa daga gurin Allah subhanahu wata'ala don haka ka yi imani da ita ka yarda cewa za ta faru to wannan shine abin da ya fi maka zaman lafiya da kwanciyar hankali domin akwai abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya tsara waɗanda suke lazunta wa musulmi yarda da ainihin wato wannan alkiyama ɗin da ainihin wato wannan rana da wannan lokaci wanda Allah maɗaukacin sarki ya shirya Allah ya mana tsokaci dangane da wannan rana a gurare da dama a cikin alkur'ani da Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ta rabbakum Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, a nan malamai suka ce ba a ware musulmi da ma wanda ba musulmi ba, ko kai wane ne Allah da kai yake magana. Domin ya ce, Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane gaba ɗayanku, na da da na yanzu, wanda suke ji da wanda ba sa ji da wanda suke ji a yanzu ake magana da wanda a da aka faɗa musu wannan magana Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku mahaliccinku ku yi taka tsantsan da lamarin ubangijinku ku bi dokokin Allah ku kuma hannu daga dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ku idan kai ɗan kasuwa ne ka ji tsoron Allah cikin kasuwarka idan kai ma'aikacin gwamnati ne ka ji tsoron Allah cikin aikin gwamnatinka in kai ɗan siyasa ne ka ji tsoron Allah cikin siyasarka da shugabancinka idan kai ba ka da nauyin kowa sai gidanka to gidanka ma ka ji tsoron Allah wajen jagorancinsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai ce warrajulu fi ahli baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyati malamai suka ce ma'anar taqawa shine an taj'ala ka sanya abinda zai sanya ko zai zama badala da da kan garki tsakanin saɓawarka ga umarnin Allah duk lokacin da mutum ya saka wa kansa ka'idar da za ta hana ki sabawa Allah ko wata katangar da za ta tare shi daga haurawa katangar Allah ya saba masa yayi abin da ba daidai ba to wannan ya ji tsoron Allah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya ji tsoron Allah to wannan ya zama waliyin Allah duk mutumin da ya zama mai imani kuma mai taka tsantsan wajen saba wa Allah da bibiyar abin da Allah yake so to wannan ya zama cikakken mai tsoron Allah na'am Allah ya ce ala ku saurara inna auliya Allahi lalle waliyan Allah masoyan Allah la khawfun alaihim a gobe kiyama ba su da tsoro irin tsoron da kowa zai fuskanci wannan tsoro a gobe kiyama su ba su da wannan tsoron Allah Allah karka firgita mu a ranar tashin alkiyama ya Allah Allah ka kwantar mana da hankali ka nutsar da mu a lahira ya Allah Allah ka sa muna cikin waɗanda za mu koma inuwa muna kallon yadda ake wa tangaririya da mazauzawa da arna da kajirai ya Allah ala inna auliya Allah Allah ce ku saurara waliyan Allah la haukun alaihi ba su da tsoro wala haza nuna kuma ba za su yi bakin ciki ba kamar ka tambayi Allah waɗannan siffofi waɗannan mutane suke da su sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna su ne waɗanda suke da imani kuma suka ji tsoron Allah matukar kayi imani kuma kana taka tsantsan da dokokin Allah baka karya su to kai waliyin Allah ne dan haka walittakar ba wata gara ne ake sakawa mai aska goma sha tara ba a kawo wata rawani kamar daga kantin kwari ka sa aka yanko ma dukka buka nade kayanka da shi ba ina fata an fahimta kana tafiya ana daga maka gara ta baya ana yafa ma ita ba wai shi ne tsoron Allah ba Abin da kawai yake tsoron Allah da kuma imani da kuma walittaka shine ne imanu wa takawa. mutum ya sami imani a ransa kuma ya zamanto mai takawa don haka Allah ya ce ya a cikin farkon wannan sura ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku mahalittunku ina fata an fahimta sai Allah ya ce dalilin da ya sa kamar ka tambayi Allah ya Allah me yasa kace mu ji tsoronka? ka sai Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim abin da yasa nace ku yi taka tsantsan da ni billahi allazi la ilaha illa huwa girgizar ranar tashin alkiyama abu ne mai girma inna zalzalata sa'ati lalle girgizar ranar tashin alkiyama shay'un azimun abu ne wanda yake mai girma sai Allah ya kawo misalan abin da zai faru don ku gane girman ranar Allah ya fi yau mata zahalu murbe murbi'atin amma arba'at ranar da duk yadda uwa mai shayarwa take son jinjirinta duk abin da take daga sadiya tsala kuka in a kitin ne za ta watsar da girkin ta da gudu ta je ta ɗauke shi idan tana jajjage ne a turmi za ta jefar da taɓariyar da turmin ta tafi ta je ta ɗauke shi idan tana kwance ne wallahi daga ta ji muryarsa za ta tashi a firgice da gudu ta je ta ɗauki ta ɗauki jinjirinta don ta ba shi nono ta shiruntar da shi ta kwantar masa da hankali amma saboda bala'in wannan ranar mai shayarwa za ta tsaye za ta fuzge yaro daga cikin nonon ta jefar da shi kai ka san dai ranar ba a bar wasa ba ce ranar da uwa da take shayar da ɗa za ta wurgar da abin shayarwa yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arba yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba jazakumullahu khairan ranar da zaka ga mai shayarwa ta jefar da abin da take shayarwa sai Allah ya ce wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha mai ciki kuma ko ya kai haihuwa ko bai kai a haife shi ba ko cikin bai wuce awa biyar da shiga ba ta mutu to kiyama in ta tashi ta haihu wannan ciki don Allah ce za ta hamlin mai ciki kawai ba a ce mai wata uku ko mai wata bakwai ko mai wata tara ko mai sati biyu ko mai wata za ta hamlin wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha Allah ya ce wa su kara. sukara zaka ga mutane kamar sun yi maye kai zaka ɗauka maye suka sun yi marisa sun sha kapsu saboda tsabagen bala'i ai ko yanzu idan wahala ta yi wahala mutum baya iya zama da kafafun shi aiko ko a nan duniya in ka daku da yawa in ka garu sai ka ji ba za ka iya tsayawa ba sai dai ka nemi guri ka zauna haka ne to haka in kiyama wahala ta yi yawa za a ga wannan ya maci wannan wannan ya gabzu wannan wannan ya daki wannan wannan ya mangari wannan Allah ya ce wa ma hum bi kara. amma fa ina so ku cewa ba maye suka yi ba walakin na Lahi shadidun la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka samu isa kiyama cikin sa'a da nasara da Allah duk bala'in da ka tanadar wa kafirai da arna da munafukai a kiyama Allah karka sada mu da wannan bala'i Allah ka tsayaratar da al'ummarka da musulmi ubangiji madaukakin sarki ka samu gama da wannan duniya lafiya da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce ba maye suka yi ba abinda kaɗai ya kai su ga wannan hali shine azabar Allah mai ainihin wato raɗaɗi ya sa a cikin suratu yusuf al-ramma Allah ya ce awa aminu an yi asiyar أو Allah ya ce awa aminu yanzu dan Allah mutane sun amince sun yarda sun sakankance sun amince musu an ta'atiyahum ghashiyatun mai lillibewa ta zo musu min azabillahi daga azabar Allah kiyama in ta tashi jama'a za ta lullube kowa ne da azabarta bala'in kiyama sai ya lullube kowa sai kaɗai wanda Allah ya yi wa rahama ya zai da kafar dama Allah ka kai mu lahira da kafar dama awa aminu yanzu mutane sun amince sun amince sun yarda an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillahi mai lullubewa daga cikin azabar Allah ta zo musu Allah ya ce au ta'atiyahum sa'at ko kuma mutane sun yarda su shantake su ta abin da suka ga dama su ta aikata abin da suka so ba sa bin dokokin Allah kawai kiyamar ta zo kiyamar ta zo lahirar ta zo tashin alkiyamar ya zo A wata a ce kuma saatu tatan ta zo musu kwatsa ba tare da sun shirya ba ba su ba Allah ba ba su yi abin da ya kamata ba wahum la orona ba su ankara ba kawai sai dai mutum ya ji a cikin kabari ba ku ankara ba sai dai kawai ka ji an ce mala'ikan ya zo saura tafiya baka an kara ba sai dai ka ji an huro wuta ta koro jama'a kana ganin su suna gudu wuta tana bin su kai ma sai ka ara a nakari haka mutane suke su ba sa so su ba Allah ta yadda kiyama za ta zo musu da sauki mutane sun yarda sun amince an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillah mai lullubewa daga azabar Allah ta zo musu aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan ko kuma kiyama ta afko musu kwabam wa hum la yash'uruna ba su san haka za ta faru ba mutane sun yadda da wannan to wannan tambaya ce da Allah yake yi wanda amsar shi ne ba mu yadda ba ya Allah wallahi Allah ba mu yadda ba ba za mu iya lamun cewa azabar ka ba jikinmu da rauninsa da yanayinsa ba zai iya ɗaukar nauyin azabar ka ba ya Allah Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana rahama a wani guri ana ramma Allah ya ce wa huwa allazi yursilir riyaha بشرا حتى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shi ne Allah ƙwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da ba shi da kishiya wa huwa shi Allah shi ne allabi wanda yursilur riyaha yake turo iska muna zaune a nan idan zafi yawa haka kawai idan Allah ya ga dama da rahamarsa kawai sai mu ji iska tana kaɗawa haka ne ko ba haka ba sai ka shiga wanka ka fito ka ka jagab wani ma yana wankan a ban ɗakin ma yana haɗa zufa ruwa yake kuzawa amma suna gaurayuwa da zufa shi amma saboda rahamar Allah in ya ga dama sai ya ɗauke zafin a take sai ka ji wata iska mai sanyi Allah ya sake ta don haka wa huwa shi Allah shi ne wanda allabi wanda yursilur riyaha yake turo da ainihin wato iska bushran tana zamantowa albushir ne baina dai rahmatihi kafin rahamarsa kuma ta zo ta ruwan sama ita kanta iskar albushir ne ruwan kuma da zai zo rahama ne Allah mun gode maka ya Allah Allah ka ƙara mana cikin falalaka iskar bushara ce albushir ne bushira ce ajila tana muku albushir tana hela tana alatin ɗin ku cewa bayan ta lafa to ruwan sama kuma zai sauka wa huwa allazi yursilu riyaha bushran Allah yake baina yaday rahmati Allah yake hatta idza aqallat sahaban thiqala har sai lokacin da ta ɗauko nauyin girgije mai nauyi ta tattaro shi ta ebo shi ta taho da shi suqunahu Allah ya ce sai mu kora shi li baladin mayyitin wannan girgijen sai mu kora shi zuwa ga wani gari wanda yake matacce ne ya kashe ya yi murkus babu alamar ni'ima a garin gari ya bushe kan katarau babu alamar ni'ima ko damshi Allah ya ce idan iskar ta ɗebo wannan ainihin wato girgije ta taho da shi tana albishir Allah ya ce mu kuma sai mu kora shi zuwa ga wani gari wanda yake matacce sai Allah ya ce fa anzanna bihil ma'a sai mu saukar da ruwa ta hanyar wannan girgizan da muka kora wannan ainihin wato jiragizai da suka zo muka kora su wannan gari matacce wanda ya bushe ya kashe, Allah ya ce sai mu kora wannan girgije sai ya fitar da ruwa ko ya saukar da ruwa a ainihin wato wannan gari an gane magana da ke ko idan ya saukar da ruwan Allah ya ce fa akhrajna bihi min kulli samarati duk wani dangin ƴaƴan itatuwa kuma sai Allah ya ce to tsuro tun da ruwa ya sauka duk wani dangin ƴaƴan itatuwa daga abin da ya shafi mangoro ayaba lemu duk wani abu da ka sani wanda yake dangi ne na ƴaƴan itatuwa Allah ya ce a dalilin saukar wannan ruwa sai mu saka shi ya bubbugo da waɗannan kayan tsoro idan a damuna ne sai mu ce masara yi waje gero yi waje dawa yi waje waken suya fito gyaɗa fito ina waken hausawa duka komai fa akhrajna bihi min kulli samarati duk sai mu fitar da dukkanin dangin 'ya'yan itatuwa to kamar yadda kaga Allah yakan koro iska ta ɗauko girgije mai nauyi a kora shi zuwa garin da babu ni'ima da damshi ya sauka a dalilin saukan ruwan kuma Allah ya fitar da tsuru gaba ɗaya na dangin 'ya'yan itatuwa da Allah ya ce to kazalika nukhrijul mauta kazalika nukhrijul mauta wato wai idan ka yadda Allah shi ke sauke ruwa sannan a dalilin ruwan sai ƙasa ta ɓule ta farke ‘ya'yan itatuwa su bayyana to yadda kaga haka Allah ya ce haka kuma muke ba wa ƙasa umarni idan kiyama ta tashi sai ka fitar mana da matattu gabaki daya kazalika nukhrijul mauta haka nan muke fitar da matattu daga cikin ƙasa bayan da sun mutu sun ainihin wato rididdige a cikin wannan ƙasar Allah ya ce sai mu ba wa ƙasar umarni sai ta fitar da waɗannan ainihin wato matattu kazalika nukhrijul mauta amma sai Allah ya ce la'allakum tadhakkaruna amma fa sai kun yi tunani sai kun yi hange sai kun yi nazari sai kun tsaya kun yi tsamgarin ku sannan za ku gane mu da muka yi wancan to muna da ikon mu yi wannan ni dai na sani babu wani technology ko wani ilimi ko ta kimiyya da ta nuna ga wanda yake fitar da tsoro in ba Allah ba haka ne ko ba haka ba ko ba wanda ya isa duk iliminsa duk technologinsa duk ƙwarewarsa duk Agrik da ya karanta duk abin da ya kokari wajen ya gano na ilimi bai isa ya gano saiwa ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ke tsirarwa daga cikin ƙasa ta yaya Allah yake tsirar da ita ba kawai dai mun san mukan je mu tona ƙasa mu zuba mu binne sai kowa ya tafi gidan shi ba ba haka bane bayan kwana biyu ko uku ko sai ka je ka samu kuma ta fito to kuma ka san wani ikon Allah da za ka je da ka da garin kwakinka ka zauna a gindin ramu ka samu toci ka kunna eh wallahi malam inda daddare ne kana kallo inda safa ne ka kura ido a ramun nan sai ka ga ya ake yake fitowa wallahi tallahi ba za ka gani ba ba ka isa ka gani ba sai ka dan kau ai dai za ka ta abinci ko ina fata an fahimta ko lokacin sallah sai za ka tashi kai sallah ko wallahi kana ɗan kau da hankalinka kaɗan sai Allah ya fitar da abin shi shi yasa ba wanda ya isa ya ce maka ga lokacin da ya ga ƙasa take burtsowa take ɗagowa take fashewa take fashewa har ta fitar da ni sai dai a ɗan cin ɗan abin a nuna maka ga abin yadda yake faruwa amma keke da keke ba wanda ya isa ya gani sai wanda Allah ya ga dama to Allah kuma bai ga dama ba to yadda baka sanya sukan nan take fita ba baka san a wannan yanayi ba baka san wannan tsari ba to haka in kiyama ta tashi Allah ba zai shawara da kowa ba ba zai tambayi ra'ayin kowa ba ba zai ce yaushe za mu yi wannan abun ba ba za a jira uzurin wani ba na rantse da Allah kiyaman nan tana tashi kawai sai dai ka ji ta kwatsam yasa ce, la ta'tikum illa bagatatan ba ta zuwa muku sai kwatsam ba ku ankara ba ba ku san za ta zo ba wallahi Allah yake sai mu ce musu an gane maganar da kyau ko wannan ya zo a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wasu sura yace qutilal insanu ala ramma Mm.

an tura mishi aniyar shi an gaya masa magana marar daɗi me dalili Allah ya ce ma asfarahu me yasa dan adam yake da yawan kafirci da butulcewa Allah ne ka qutila al-insan ma akfara Allah ya ce min ayyi shay'in khalaqa daga meye ne kan Allah ya halitte shi an gane magana da kyau ku min ayyi shay'in khalaqa sai Allah ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddarahu daga wani dubon maniyi ne fa Allah ya halitta shi sai ya shirya shi ya tsara shi ya gina shi ya kaddara shi ya zama abin da ya zama da haka kai dan adam asalin ka fa ba wani abu ne mai kyau ba asalin ka tushen ka yanayin yadda Allah ya tsaro ka in fa a haka aka bar ka fa dalo gaji zaka zama na fata an fahimta dalo gaji amma da Allah ya ga dama sai wanke ka har kake kafafa kake koroko kake goroko kake jin kai wata tsiya ce amma ka ji asalinka Allah ya ce min nutfatin khalaqahu fa qaddarahu sannan thumma sabila yassarahu hanyar da zaka fito Allah sai sauwake ta kai dai daga kasan yadda dan adam ake haihuwarsa san in ba saukin Allah wallahi tallahi da sai fito duniya ba ko ba haka bane jama'a daga yanayin da kaga ake haihuwar dan adam har ya girma daga yanayin yadda zaka zo ka samu jariri a kwance kuma ka tuna yadda aka yi aka haife shi kai ka san in ba daga Allah ba ba wanda ya isa wannan aiki haka ne jama'a ko ba haka bane dan haka Allah ce summa sabila yasarahu sa'annan aka sauwake masa hanyar sa ta fitowa duniya a wata fassara wasu fassara malamai suka ce summa sabila yasarahu sa'annan Allah ya sauwake wa ɗan adam yadda zai rayu babu wani jinjiri da zaka koya mar ya zai ci ko ya zai ci Allah ya sauke masa wannan ba wanda ya isa ya dan farawa mutum magana a bakin shi ya kama in bawa ba Allah ya sauke masa ya kama yaran baban shi da yaran shi, da yaran gidansu lokacin da ɗa zai fara tafi ya taka wallahi ko ka koya mar tafiya ko karka koya mar tafiya in Allah ya ga dama zai tafi ko ba zai tafi ba sun masabila ya sarfu Allah ya sauwake masa hanyoyin rayuwarsa idan yana jin yunwa ba ka da wani batir da ka jona wanda za ka danna in yana jin yunwa ya kuka a bashi ne abinci ita kanta uwar shi sai Allah ya kimsa mata yadda idan yunwa yake ji yana buƙatar tsotso to ta gane cewa tsotso yake buƙata sun masabila ya hanyar da zai rayu Allah ya sauwaƙe masa ita ya ba shi duk abin da yake bukata saboda ya rayu lami lafiya to daga ƙarshe sai Allah ya ce summa amatahu fa aqbara bayan mun sauke masa hanyar rayuwa yayi rayuwar kuma mai daɗi, ko ma marar dadi ko ma mai tete Allah ya ce daga ƙarshe kuma amatahu mu ne za mu kashe shi Ya yasa ko kai rayuwa ta kirki ko kai karsake ki ko kai ta arziki ko kar kai ta arziki ko ka ba Allah ko kar ka ba Allah ko kai abin da ya kamata ko kar ka yi thumma dai amatahu fa a aqbarahu Allah ya ce za mu kashe ka kuma za mu danna ka a kabari ba abin da zai same mu kuma in mun yi haka ba mai tambayar mu dalili Sun ma thumma amatahu fa a aqbarahu za mu kashe ka kuma za mu saka ka a kabari kuma abin da ka aikata mai kyau za ka je ka samu wanda kuma kai mummuna wallahi shi ma sai ka same shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya mai kyau falyahmadillah abin da ya gani mai kyau ya gode wa Allah wanda kuma ya mummuna to sakamakon da ya gani fala ya rumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa ya zargi kansa don haka duk ya laitani da ɗan adam zai faɗa a lahira ba za ta yi masa amfani ba domin daga kaji ɗan adam yana cewa ya laitani a lahira to lamar ya ɓaci bai yi abin da ya dace ba ne amma mutanen arziki cewa suke ha'u muqra'u kitabiya sai su ce ya laita haka na alqadiya ha'u ta biya ku kalli littafi na kai jama'a ku karanta ko yanzu idan an yi waye da ne ku idan ka fi Fatima tara kana nuna mutane na fata an fahimta saboda ka faɗi ba ka jin ƙarfin gwiwar ka je ka kai wasu gani amma idan aka ce duk kafin yi duk an baka dukka abin nan sai kai photocopy ka sa aljihu kai tawo da ita duk inda kuwa ga mahadda dan gadara gadara niyawa ne nawa ka samu ne kan bare da kaza na waye din ne sai wallahi guda hudu na samu ba ma masu da english yace kai alhamdulillah mu Allah ya mana abin kawai sai ka zaro ta ne ko ba haka bane jama'a eh? ka ce masa duba dai ka gani ni abin da na samu saboda ka san ka samu abin arziki ba wanda ba za ka nuna ba ha umu qura'u kitabiya ku karanta littafi na wannan a duniya kenan to na rantsa muku da Allah sai ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa kullu insanin ala ramma Mm. نعم فإنما لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أخرى نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah maɗaukacin sarki ya ce wa kulla insani duk wani ɗan adam da ka sani kowaye kai wallahi ka kasa kunne ka ji wannan magana daga Allah alzamnahu ta'irahu fi unqihi akwai rekoda da Allah ya manna kowa a wuyan shi wanda take naɗar duk abin da kake wallahi tallahi duk gidan kwallon da ka je wallahi tallahi sai an nuna maka a ranar tashin aljiyama duk tiktok da kika yi wallahi tijira za a kunna miki a gaban mala'iku la ilaha illallah wa kullu insani kowaye kai kullu kuciya ce wannan ba wanda bata shafa ba Allah ya ce alzamnahu ta'irahu fi unqi mun sa mar recorder wanda yake rekodin ayyukansa da abubuwan da yake gudanarwa a rayuwar shi zamba cikin aminci ƙara zero cin amana ba ka kuɗin wasu ka tauye ko mai kake yi kana tsiba mala'iku suna naɗa da kyamara a kan sayan da malam usman yake tsaye da kyamarar nan ba da yanzu yana naɗa duk abin da muke yi ba to wallahi suna naɗa alzamna ku sa'ira ku fi unuku Allah ya ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za mu turo masa mu fitar masa da littafinsa zai gani an zefa an ce kowa ya safa nasa kowa ya kama nashi don haka wanda kaga ya kama da hannun hagu to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamari ya baci wanda ko kaga ya kama da hannun dama to alhamdulillah Allah ya sa mana daga cikin 'yan dama-dama ba, ka Allah zai ce karanta littafinka kafa bi yau al-yawma alayka hasiba ya ishe ka kai wa kanka hisabi ba sai mala'iku sun ce tafi makomarka ba yasa wasu malamin suka ce wannan magana abin da take nufi shine ɗan adam daga ya gama karanta wannan bashi da bukatar sai mala'iku sun ce yi wuta shi da kansa zai kama hanyar wuta tun kafin a ce tafi shine kafe bi yau yawma alayka hasiba ya ishe ka kai wa kanka hisabi idan kuwa ya karanta ya ga shi ɗan arziki ne to da kansu zai fara lalubar ina aljanna take don ya san Allah ba azzalumin sarki ne, Allah ba azzalumin sarki ne, wala yazlimu rabbuka ahada haka da kansu zai ce ina hanyar aljanna take a yi masa isara kawai ya kama hanya baya bukatar sai mala'iku sun ce taho shi da kansa zai kama hanya sannan mala'iku su raka shi Allah ya sa muna daga cikin waɗannan kafa bi yawma alayka hasiba sai Allah ya ce mani hitada wanda ya shiryu ya koma kan tafarkin Allah ya gane wannan maganar yayi aikin da ya dace fa inna ma ya hatadi bi nafsihi wannan dan kansa ya shiryu ba dan kowa ba Allah ya ce wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda kuma ya bata ya bata wa dan kansa ne Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina mu dai ka'idar da muka saka wa kanmu wala taziru waziratun wuzira okura wata rai ba ta daukar laifin wata duk wanda yayi aikin banza wallahi shi kaɗai zai samu shi yasa maganar da zaka ji wani ana marwa a sai ce malan kabarinka daban na daban kalma ce fata gaskiya yadda ya faɗa haka yake amma idan wannan magana yana yin ta ne da nufin a bar shi ya aikata abin da ya ga dama tun da dai abin da zai shafe shi na azaba ba zai shafi wancan ba saboda kabarin kowa daban to ya yi asara wannan bawa amma in yana faɗinta ne a babin wa'azi da faɗakarwa fa kabari na daban naka daban wannan maganar gaskiya ce to kar ka zama to kalimatu haƙƙin yuradu biha al kalma ce ta gaskiya amma ana nufin barna da ita jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku da haka wala taziru waziratun wuzira ukhra laifin wata ba ta ɗaukan laifin wata a cikin littafin kaifa ya jibu alaina an nufassir al-ƙur'an al-azim ko al-ƙur'an al-karim na muhammad nasir dini albani ya kawo kaɗan daga cikin fassarar wannan aya da ya zo yana magana dangane da hukuncin mutumin da aka yi masa kukan mutuwa sai ce ƙa'ida ce kafin ka mutu in ka san danginka suna yi ka ce to in na mutu kar a na fata an fahimci magana idan suka yi maka to shikenan laifinsu ba zai ne ba shafe ka ba amma idan baka bar wasiya ba suka yi to a nan dai laifin wani yana shafar wani idan suka yi ma kuka wallahi amma azaba saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'awwalu alaihi wa azab mutumin da duk ake masa kukan mutuwa to za a mar azaba duk wanda aka masa kukan mutuwa za a yi masa azaba ina fata ana fahimtar magana wala taziru waziratun wizra ukhra sai Allah ya ce wa ma kunna ba mu kasance masu azabtar da mutane ba hatta na ba ba'asa rasula har sai mun turo manzo ya musu gargadi ya gaya musu wannan ayyukan su daina su kaɗe ta Allah da bauta su daina bid'a su daina shirka su daina sako su daina zamba cikin aminci su daina cin amana su daina tata su daina shan giya su daina zina su daina rawar tiktok su daina abubuwa na asha da Allah wadarai Allah ya ce ba za mu azaba ba sai mun gargadantar in mutum ya iya ji gargadi to sai ya gamu da fushinmu Allah Allah Allah ka ba mu zuciya ta sauraro da fahimta da aiki da abin da muka ji alarama Allah bai tsaya a nan ba ya sake cewa wani kuka fi suri fa idza hum min al ajdas wa Allah ya ce wa nufiha fi suri za mu busa a cikin ƙaho Allahu akbar ranar da aka yi busa busar guda biyu ce akwai busar farko wanda in an yi ta kowa sai ya mutu har kiyashi da kwari kowa komai sai ya mutu ba wanda zai saura idan Allah ya sa mala'ika yi wannan busar wa nufiha fi sur Allah ya ce zani busa a cikin kafu fa idahum min al ajdasi sai ga mutane daga cikin kaburburan su ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu yansiluna suna sulalewa suna tafiya suna gudu za su tafi gurin wa gurin Allah filin tashin alkiyama fa idahum min al ajdad sai ga mutane daga cikin su ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu yansiluna za su tafi zuwa gurin Allah Allah ya kira jama'a idan Allah yayi kira wallahi dole a amsa ba wanda Allah zai kira shi bai amsa ba saboda haka za su tafi ƙalu sai ka jima sun buɗu baki sun ce ya wailana ya kai kanmu man ba asana min markadina haza wane ne ya farkar da mu daga wannan bacci namu malamai suka ce bacci kuma sai malamai suka ce wannan an har da magana ne zuwa ga bayan Allah mumine a cikin kabarinsu don haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to idan mutumin kirki ne bayan an gama masa tambayoyi ya bada amsa sai a ƙulo masa hanyar rahama ta cikin aljanna sai ya fara gani sai ya ce rabbi a ƙini sa'a Allah ka tada kiyamar in ma haka ne in dai wannan daɗin zan je in gani a lahira a can a aljanna to Allah ka tada kiyamar kawai ko ba haka bane jama'a sai mala'iku su ce a'a nan yi ɗan bacci kaɗan da saura akwai wasu gaggagaggan arna tukunna da ba mu kawo su wannan ramin ba sai sun iso tukunna akwai kuma ƴan uwanka muminai su ma da ba su iso ramin ba sai sun iso sannan sai a tashi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da haka sai a ce yi bacci kaɗan har sai sun iso sannan sai a tada ku gaba ɗaya to su ne suke wannan magana ƙalu ya wailana su ce ya kai kanmu man ba asana min markadina haza wane ne ya tayar da mu daga wannan bacci namu muna baccinmu mai daɗi cikin ni'ima saboda ya yi aikin alheri saboda ya ba Allah bai sha giya ba bai sha sholi ba bai yawo da zoɓaɓɓen wando ba an down za a yi dawun da kai a wutar zahar jahannama billahi allazi la ilaha illa huwa hands down ba ayya hands dawun. na tausayin kai na da kai billahi allazi bai yi hands dawun ba ba gariyo ba adda bai sha jinin kowa ba bai bi matan kowa ba bai yi aikin asha ba bai yi zina ba bai yi tata ba bai yi lido ba bai yi betnaiza ba bai je filin kwallo ba ya yi sallah ya yi azumi ya bi iyayensa baya sallar jam'i ba ta wuce shi yana ƙoƙari wajen ayyukan ibada duk abin da Allah ya ɗora mishi yana ƙoƙarin yi abin da Allah ya hana shi yana bari don haka zai ce man ba asana min markadina Waye ta da mu daga baccinmu muna baccinmu mai daɗi cikin ni'ima Allah ka sa muna daga cikin masu bacci mai daɗi a cikin kaburburan sai Allah ya ce haza ma adar rahman wannan da ku da aka yi alkawari ne ba don haka ba da hayan barku ku ta baccin ba matsala to amma mun riga mun yi alkawarin kiyama za ta tashi don haka yanzu lokacin ta ne yayi haza ma adar rahman wannan shine alkawarin ar-rahman da yayi cewa in lokaci za a ta da kowa wa sadaqal mursaluna kuma saƙon da manzanni suka gaya muku na cewa za a tashi alkiyama gaskiya ne ba ƙarya suka yi muku ba don haka ga gaskiyar maganar nan ta zo ta yau wallahi tallahi jama'a wallahi mutumin da duk ya fahimci ya Allah ke gudanar da al'amuran shi ya Allah yake da iko da buwaya a cikin bayin shi kuma ya bi Allah nan sawu da kafa wallahi tallahi ya gama duniya da duniya lafiya Da haka Allah maɗaukakin sarki zai ce kar ku damu wannan alkawarinmu ne da muka yi cewa za mu ta da ku a yau don haka kowa ya tashi ya tafi filin tashin alƙiyama alaramma Allah ya sake faɗa mana a wata guri yace falan ma nasu ma zukkiru bi فقطع والحمد لله رب alamin. Allah ya ce duk wannan wa'azin da muka gaya muku dangane da wannan rana da abin da zai faru a wannan rana da irin bala'in da ɗan adam zai fuskanta yace to fa idan kuka watsar da wannan abin wallahi akwai matsala in kuka manta da wannan wa'azin kuka ki ku yi aiki da shi kuka wanta kalar da waɗannan ayoyin Allah ya ce akwai damuwa fa Allah ya ce falan manas ma zukkiru lokacin da suka manta da wa'azin da muka yi musu suka watsar da faɗakarwar da muka yi musu suka wanta kalar da ayoyinmu suka yi fatali da su suka ajiye su a gefe suka yi abin da suke so abin da suka dama Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulle sai sai muka buɗe musu kofar komai yasa sai ka ga mutumin banza malam amma Allah na cikin walwala kar wannan ya rude ka har manzan Allah sanda da aka ja kunnen shi akan haka la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil kada ya ruɗe ka dan kaga arna suna wadaka ba su da matsalar komai ai kai dama daga cikin cikon baiwarka dole Allah ya jarrabe ka domin manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya'u thumma amsalu fal amsalu wanda yafi kowa fuskantar jarabawa a duniyan nan sune annabawa kai dai ka san annabi Muhammad duk duniya ba wanda ya kai shi daraja amma akan iya yin kwana talatin ba a girki a gidan manzon Allah ba wannan ba jarabawa ba ce jama'a to Allah masa haka ne don ya ƙara cika masa baiwar shi annabin nan ya ga damar ya ce duk gaba ɗaya madina ta zama dabinai kuma ta zama duk gaba ɗaya madina ta zama alkama duwatsunta labatai ha duwatsunta guda biyu da suka sata a tsakiya annabin ya ga dama ya ce ta zama azurfa da zinare wallahi za ta zama sai dai da safe kowa ya zai ɗuba ya ɓatar ya koma ya kwanta ba shi da matsalar komai shi yasa lokacin da matan manzon Allah suka fusata shi da ya tafi ɗakin sa tirakarsa ya je zauna sai na Umar ya je masa yana ba shi haƙuri. da ya ɗaga kai zai kalli wannan irin decoration aka yi a ɗakin annabi Muhammadu sai ya ga wani buzu ne buzu jama'a fata na rago an je a rataye nan wata yar salkar ruwa ce ita ma an rataye ta annabi ba ruwansa da duniya jama'a sai na umar hida kansa sai abin bai masa ba sai ce ya rasulullahi kai wa al'ummar ka addu'a mana Allah ya yalwata mata ya buɗa mata ta samu arziki ta samu kuɗi annabi da yana cikin gide kawai sai firgita ya zauna zaune yace umar yace a haka kake yace waɗannan mutanen da kake gani an musu komai da komai an ba su duk wata bukata da duk wata ni'ima da Allah ya musu ka sani cewa wannan Allah ya musu talala da ne kamar sake domin ba sa bautar Allah ko ba su kaɗe ta Allah da bauta ba dan haka wannan abun ba wani abun alheri ba ne a gare su saboda haka abin da nake so da kai ka ba Allah ka kuma yi haƙuri da dukkanin yanayi da rayuwa da tsinci kanka a ciki da haka manzan Allah ya yi wa Umar fada yake karka kuskura abin duniya ya ɗebe ka manzan Allah kenan jama'a farin jaka da babba ɗan Abdullahi ka Ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha ka bil arwahi law kana yubtada wa kullum bihi ba'd ad-dhalal qad ihtada alfazazi yace naka bil arwahi mun baka fansar uwarmu da ubanmu ya manzan Allah da a ce za mu kai iyayenmu don mu fahimci rayuwarka to da mun bayar wallahi ya ce wa kullum bihi ba abar dalali ka dihita da duk wani ɗan adam da ka gani da fatacce ne da annabi muhammadu ne ya samu shari'a haka ne ko ba haka ba ya ce don haka mun baka fansar uwa da uba don haka ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa lokacin da suka manta da wa'azin da muka yi musu fatahna alaihim abwaaba kulli shai, muka bude musu kofar komai ni'ima ta zo komai da walwala ba matsala Allah ya ce hatta idza faruhu bi farihu bima utu har san da suka samu alfahari suka ji daɗi da abin da muka ba su Allah ya ce akhadnahum bagatatan fafam sai muka kama su wallahi jama'a kada daɗi ya kwashe ka kada wani abu na duniya ya ebe ka ka bar tafarkin Allah kowaye kai ya zama kafar ka ɗaya a waje ɗaya a ciki kana duniyarka kuma kana lahirarka Me wayo cikin mutane shine wanda duniyarsa bata hana shi bin lahirar shi ba zai je nemi kuɗi zai je sana'a zai je yayi kaza yayi kaza in ma'aikacin gwamnati ne zai je ofis kowaye kai kana harkokinka to idan ka gama kuma sai ka dawo menene lahirarka yasa cikin ƙur'ani za mu samu irin wannan da yawa ranar juma'a ne Allah ya ce mana بسم الله الرحمن

الله نعم Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani idza nudiya lis salati min yawmil juma'a in an kwarma kiran sallah ranar juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt ku tafi zuwa ambatan Allah ku tafi masallaci ku watsar da kasuwanci to amma saboda adalci irin na Allah bai ce kuma an je masallacin kowa ya zauna can kuma sai kuma gari ya waye ba ta idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi in kuma an idar da sallah Allah yace duk watsu a doran kasa wa butagu min fadlillahi ku nemi fararar Allah ka duba adalci irin na Allah yayin da ya ce ka bauta mashi kuma bai hana ka neman yadda za ka rayu ba bai hana ka ka shiga ka fita ba saboda haka wannan yana daga cikin adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna lokacin aikin hajji sai ce faɗi ba ƙabaitun manasika kun faɗi kurun ba فَلَنَّا بِمَنْ يَقُولُ رَبِّ Mm. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana. Mm. saboda ƙurewar lokaci yan uwa wannan aya ta nuna mana yadda ubangiji subhanahu ya ce idan muka je aikin hajji idan muka gama ibada muka yi zikiri muka yi karatun alkur'ani muka yi safa muka yi marwa muka yi kwanan mina muzdalifa eh aka zifa aka yi abunan safa da marwa aka arfa aka komai Allah ya ce to kuma mu nemi falalar Allah ya sa ya ce daga cikin mutane akwai wanda idan ya je wannan guri cewa yake kawai Allah ya bashi duniya Allah ya ce kaga irin wannan ba su da rabo a lahira fa ko ba haka bane jama'a ka je ka'aba ka kasa roƙon aljanna Allah ya ce irin waɗannan fa ma lahum fil akhirati min khala ba su da rabo a lahira daga cikin su kuma Allah ya ce akwai wanda idan ya je irin wannan guri zai ce Allah ka bamu mai kyau a duniya kuma ka bamu mai kyau a lahira kaga a ce Allah lokacin da yake ka nemi lahira kuma a lokaci bai hana ka neman mai ba duniyar ka ba adalci kenan irin na Allah dan haka musulmin kirki ya tsaya yi wannan da haka Allah yake fa idahum suna, Allah yake fa quti adabirul qaumil ladina kazzabu abana zalam sai muka datsi gadon bayan waɗanda suka zalunci kansu Allah yake walhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billah usulubun magana sai Allah fa quti adabirul qaumil ladina zalamu sai muka datsa bayan wanda suka zalunci kansu sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin mun gode wa Allah ne rahama wanda ya iya yi wa mumine ni'ima da falala ya kuma iya yanke gadon bayan arna walhamdulillahi rabbil alamin hadisi ya tabbata yan uwa wanda za mu rufe da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama injina na Aisha tace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yuhsharun nasu yawmal qiyamah za a tashi mutane ranar tashin alkiyama kufatan ƙoratan gurla kufatan ba su da takalma a su huntaye ƙoratan tsirara haifuwar uwarsu gurla lobarka ko sarkin wanzaman garinku ya ma kafiya to rana ta dawo sabuwa kar ba wata kafiya da ɗan adam zai hira ita a ranar tashin alkiyama gurla na na aisha buɗar bakin da ita ce ya rasulallahi ya manzan Allah الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض mata da maza gabaɗayansu? kowa yana kallon ɗan uwanshi ƙala sai manzan Allah ce ya aisha ya ke aisha Al'amru a shaddu abin tsananinsa ya wuce an yanzu raba abuhun ila ba'azu wani yazo yana kallon wani tsaritin wani a kiyama annabi yace wallahi abin ya wuce haka za mu dakata a nan yan uwa akwai ayoyi da mu gama ba kuma akwai hadisai da mu karasa da haka gobe ma zai sake jawo gurin nan mu ba fa sauri muke ba ba wallahi ba ma sauri jama'a zai sake maimaita mana gurin nan za mu sake jin wasu ayoyi da kuma hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin wallahi jama'a irin yadda al'amuran mutane suka lalace da yadda tarbiyya ta ɓaci da yadda tauhidin mutane ya kari da yadda aƙidun mutane suka wargaje na rantse da Allah da ni da ku muna da buƙatar jin waɗannan maganganun na Allah da na manzon Allah Allah ka ba mu ikon ji da aiki da su kafin mu rufe kafin a ɗauki kamara akwai alhaji sa'adu alimin silifas company limited Allah ya saka mishi da alkhairi Ah, ya turo da wasu ah, wani saƙo ko saƙonni wanda za mu karanta su yanzu ya ce assalamu alaikum malam ga zakan naira dubu biyu da hamsin ku ƙara kabara mana Allah ya saka alhaji sa'adu alimi silifas a ah, yake cewa daga alhaji sa'adu alimi silifas zuwa ga masallacin yace naira dubu na masu yi wa masallaci hidima da kuma tafsir kwamiti an gane maganar da kyau ko zakati na masu yi wa masallacin hidima da kuma tafsir kwamiti an gane magana naira dubu ɗari na masu sauraron tafsir da kuma wanda suka dace an gane magana da kyau ku yauwa za a raba musu insha Allah ta'ala sannan sai naira dubu hamsin na marayu su kuma a saka su total naira dubu ɗari biyu da hamsin alai sa'adu alimin sirifa sakonka ya iso Allah ya saka maka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya ka da aljanna kuma yadda ka faɗan nan za mu yi abin da ya dace gwargwadon iyawa Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi to ga wani shi ma bawan Allah a takaice ba sai na karanta ba ya kawo zakka ne ta naira dubu goma muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi eh na asisun marayu za a saka ko to Allah ya saka masa da alkhairi to wannan shi ne don haka insha Allah ta'ala gobe in mun zo za mu karasa waɗannan ayoyi mu ƙara maimaita su sannan sai mu karasa abin da ya sauwaka sannan sai mu shiga ayoyin gaba idan da sauran lokaci abin da muka faɗa daidai na wannan ko wannan ok ah, sannan akwai na amfarai da gaske sannan akwai in ba ku manta ba muna ɗan tattala taimako domin taimakon marayu saboda marayun nan a wannan lokacin masu fi buƙatar taimako sama da kowane lokaci kuma zan samu lokaci da zan yi mana nasiha akan taimakon maraya amma dai a yanzu muna sanar da waɗanda suke kallon mu da wanda suke sauraron mu cewa idan mutum yana so ya taimaka wa marayu to ga ainihin wato sunan akawun da kuma sunan bankin da kuma nambar akawun na bankin wanda zai tura mana wannan taimako kuma za a kai zuwa ga inda ya turo a kai ma'ana gurin marayu din insha Allah sunan bankin dai ko sunan account din dai abubakar yaya arabi foundation sunan account din kenan abubakar yaya arabi foundation sannan bankin kuma sunansa unity bank unity bank a account na bankin 00 52 12 07 30 bari sake maimaitawa saboda wanda suke dauka a halin yanzu da kuma wanda suke kalla kai tsaye ta kan page namu 00 52 12 07 wannan shine akawun na wannan marayu da ake taimakawa da fatan Allah ya ba bamu ikon taimakawa baki daya Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwamitin media Allah wadda su suke nan